bayan haka bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan ayyuka da muke aiwatarwa mu tuna cewa komai kankantar aiki komai girmansa ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambaye mu akan wannan aiki kuma zai sa kayya akan wannan aiki da aka aiwatar saboda haka mu kiyayi Allah subhanahu wa ta'ala mu ji tsoronsa mu halarto da shi a dukkan abubuwa da muke wanda muke aiwatarwa Wa mu sani ya bayan Allah alamar cewa mutum ya kaucewa hanya shine mutum ya ga abin da ya fi dacewa da zuciyarsa kada yake bi domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa nahan nafsa anil hawa mutumin da ya zamanto ya hana zuciyarsa abin da take so to wannan fa innal jannata al ma'wa shine magajin aljanna shi mai shiga aljanna yayin da mutum ya ga cewa sai abin da ransa yake so sannan a cikin addini zai bi ko kuma zai bi ra'ayin wani saboda ya dace da ra'ayinsa to wannan alama ce ta fandarewa alama ce ta kaucewa daga kan hanya musani ya bayan Allah rukunan musulunci guda biyar din nan da muka san su shaidawa babu abun bauta da cancanta sai Allah subhanahu ta'ala kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawansa ne kuma manzansa ne sannan mutum ya tsayar da sallah sannan mutum ya bada zakka sannan mutum ya yi aikin sauke aikin hajji ya yi aikin hajji sannan mutum ya yi azumi waɗannan rukunan guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce a kansu aka gina musulunci kuma wajibi ne akan kowa daga cikin musulmi matukar yana da iko yana da ƙarfi yana da lafiya yana da damar da zai aiwatar da wannan ibada amma da yawa daga cikin musulmi a rukuni na aikin hajji wani allah subhanahu wata'ala ya hore mar kuɗi da zai iya biya amma sai rinka jan kafa a wajen zuwa da uzurrurruka kala-kala wani zai iya cewa saboda shi bai yi aure ba wani zai iya ci a'a akwai lokaci dai aikin hajji ba abin gaggawa ba ne wani zai iya faɗar waɗansu uzurrurruka ba waɗannan ba idan allah subhanahu wata'ala ya hore wa mutum kuɗi da sun isa ya je aikin hajji bai isa ya yi mara kuɗin abin hawa ya je ya dawo inda abin hawa ya zamanto jirgin sama maimakon da da ake tunanin raƙuma ko dawaki ko alfadarai da ake hawa yanzu mutum ya ce bai yana da kuɗin tikiti wanda wannan tikitin zai kai shi ya da shi yana da kuɗin da zai iya biyan guziri a ciki wanda zai ci ya dawo da kuma dan abin da zai bar wa iyalinsa amma mai iyali ne kuma ya zamanto hanyar lami lafiya take ba a tashin hankali kamar yanzu a yanayi da mutum yakan iya sani ba tare da ma ya tambaya ba to idan ya zamanto sun cika to wannan rukunna wato aikin hajji ya zamanto wajibi a kansa ya sauke wannan aiki na wajibi a kansa babu wani uzuri da zai iya hana shi ya ce sai a wani lokaci daban zai aiwatar saboda haka yi gaggawar sauke nauyin faralin aikin hajji kafin lokaci ya zamanto ya ƙure mutum saboda waɗansu dalilai wanda waɗannan dalilan ba lallai su zamanto uzurinsa a gaban Allah ba domin Allah ya bashi dama sai bai yi amfani da wannan damar ba sani ya bayin Allah aikin hajji na da falala mai girma sosai domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya aikin hajji bai yi ba bai kwarkwasa ba bai yi jidali ba bai yi musu ba sannan bai yi fasikanci manufa ya fita daga abin da Allah ya ce kar a yi ya je ya yi ba to wannan wannan zai dawo ne kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi manufa an kankare masa dukkan munanan ayyuka da ya aiwatar an yafe masa zunubansa kurakuransa an shafe su zai dawo tas kamar ran da aka haife shi ladansa ne kawai zai zamanto ya ƙara rubanyuwa ya taru tun wanda ya aiwatar amma alhakinsa zai zamanto babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara da cewa a cikin wani hadisin cewa yi hajji wanda yake mabrur wanda yake karbabbe wanda aka yi nagarta a ciki wannan ba shi da wani sakamako a wajen Allah subhanahu wataala ce Allah ya shigar da mutum aljanna wannan falala da kuma hadisai da yawa da suka zo akan falalar aikin hajji suna nuna mana da kwadaitar da mu kan cewa mai sauri mu aiwatar da wannan ibada aikin hajji daga cikin watakila da yawa waɗansu ba lallai su samu damar zuwa aikin hajji a wannan lokacin ma amma mu sani kan cewa aikin hajji da mutum zai je aiwatar abubuwa ne daban-daban wanda mutum zai zamanto ya same su abu na farko shine shauki shauki zuwa ɗakin allah subhanahu wa ta'ala domin mutum ya zamanto ya je inda ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka ubangiji ya sanya wajen ya zamanto mai alfarma annabawa suka zamanto sun zo sun yi ibada a wannan wajen mutum ya rinka shauki kan cewa gashi nan yau zai je inda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce aje kuma dukkan zuciya wadda take mumina zuciyar na bugawa izuwa ta je wajen wannan wajen wato wannan ɗaki da ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya wannan ɗaki shine farkon ɗaki da aka sanya wa mutane a ban ƙasa mutum zai rinka jin wannan shauki yana kwaɗayin ya je yana kwaɗayin ya zamanto ya samu domin shi ma ya shiga cikin wato kurur ko shela da ya kuwa da annabi ibrahim ya yi wanda ubangiji subhanahu ta'ala ya sa shi ya yi wanda zai ƙara godewa allah cewa yana daga cikin wanda Allah ya bashi iko ya zamanto ya sauke wannan wato ya amsa wannan shela kuma gashi nan zai sauke wannan nauyi wannan shaukin shine ya janyo har sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam da aka ce musu yau gashi za su je Ka'aba za su je su yi dawa za su je su yi umra sannan suka suka shirya cikin doki suka tafi da abin bai kai cewa wani dalili ya tsare su ba su karasa ba sai da ya zamanto sun shiga tashin hankali sosai har aski da suke wa kan sai da ya zamanto suna yin yankewa saboda bacin ran cewa abin da suka yi shauki ba su zamanto sun same shi ba saboda haka babban al'amari mutum ya zamanto yana jin shauki ko da bai tafi ba ya ji zuciyarsa tana tunanin cewa Allah ya kai ni wannan waje ta hanyar addu'ar mutum ta hanyar karantawa domin ya san wannan tsarin domin al'amuran duniya ma idan mutum ya zamanto yana kwaɗayin sanin abu yana son ya je wata ƙasa sai ga cewa ya dage ya zage yana ta karanta tarihin wannan ƙasa yana karanta abincikan da ake samu a waccan ƙasa yana karanta irin yanayin ɗabi'ar waɗancan mutanen wanda suke waccan ƙasa da ina kuma ga inda za a ce mutum zai je ga ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu shine idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi iko zai tafi ana buƙatar su da ya zamanto ya azama abin da ake nufi da azama shine yanda mutum zai zamanto ya ajiye komai yana tunanin cewa wannan tafiya ga lokacin tafiyar azo saboda haka zai yi hijira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya yadda irin yanda lokaci zai zo masa na hakika na gaskiya wanda zai hijirar gaskiya shine komawarsa ga Allah subhanahu wata'ala a lokacin da zai koma ga Allah nan shi shi kadai zai koma wa kullum atihi yawmal qiyamati farda zaka tafi kai kadai babu kowa da zai raka ka kai tunanin cewa yau gashi dan zaka tafi zaka tafi aikin hajji ka bar ƴaƴayenka ka bar iyalanka ka bar ƴan uwanka ka bar garinku gashi nan zaka tafi ba dan komai ba saboda kana shauki zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kuma irin wannan tafiyar mutum zai zo yayi wanda za a ɗauke shi ko ya so ko ya ki da kan cewa za a tafi da shi shi shi kadai abin ne shi shi kadai a kyale shi shi kadai a bar dawo a bar shi daga shi sai aikin da zai yi haka mutum zai zamanto ya azama cewa gane nan na dubbar Allah subhanahu wata'ala na tinkara can kakanni da kakannin kakanni can na nesa shi yasa idan za su aikin hajji sama lokacin za a yi shekaru ana tafiya a hanya ko shekara ana tafiya a hanya abu ta ruwa wani lokaci a tsallaka teku a shiga kwale-kwale ko jirgin ruwa sannan a tsallaka a je jidda amma duk da haka za sun yi sallama da danginsu sun nemi kan cewa to ga al'amari ya zo kuma gashi nan zan tafi wannan tafiyar ko dai in dawo ko kuma ba in dawo ba kada mutum ya manta ya yi tunanin cewa a wannan lokaci ai an sassauta komai wato mutum zai je ne ya dawo ai kawai jirgi ne sati biyu uku zan je in dawo kada mutum ya manta idan ubangiji ya hukunta hukuncinsa sai a samar da wani yanayi yanayin da mutum bai taba zato ba sai kuma Allah ya kaddara cewa mutuwarsa a can take alhalin shi kuma ba haka ya so ba yana tunanin cewa zai dawo akan cewa ba haka ya so ba turmutsutsu da aka yi shekarun baya wannan alama ce domin abu ne da ya zo kwatsam wanda ba a yi zatansa ba haka Allah subhanahu wataala ya kaddara mutuwar waɗansu da yawa daga cikin 'yan uwanmu a wannan ƙasa tamu da kuma ƙasashe na waje saboda haka azama kan cewa mutum ya tafi bai sani ba zai dawo ko ba zai dawo ba wannan al'amari ne mai girma sannan idan mutum zai tafi aikin hajji akwai abin da ake kira qat'ul ala'iq mutum zai yanke dukkan wata wani abu wanda zai zamanto alaka shi yasa idan mutum zai tafi aikin hajji in Allah subhanahu wataala ya hore maka zaka tafi aikin hajji nemi gafarar mutane domin istihlal manufa ne yau mutane su yafe maka abin da kai wanda ka sani bi su su wanda baka sani ba yi kuɗin goro shela kan cewa da Allah ya zamanto ku yafe mu mun tafi Allah subhanahu wata'ala in ya dawo da mu alhamdulillah in bai dawo da mu ba to dama lokaci ne ajali ne mutum ya yanke wannan manufa ya yi ala'iq duk abin da zai zamanto alaka ce mutum ya san cewa mai yiwa karshen ta kenan saboda haka farkon abin da mutum zai yi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ban kwana da wannan duniya yayi da ragowar mutane kai ma kayi mutum ya nemi gafara mutum ya nemi a yafe masa abu na biyu shine mutum wannan qatul ala'ik din shine zai janyo aikin hajjin sai zamanto ya karɓo domin ubangiji subhanahu wataala ba zai karbo wani abu ba idan ya zamanto da sofanan haram mutum ya riga ya tafi da shi ko kuma ya zamanto akwai cutarwa wanda ya zamanto ya cutar ubangiji zai gafarta ma duk zunubansa ne amma kuma ba zai gafarta masa haƙƙi da yake kan sa na mutane ba to saboda haka ya tafi ubangiji ya gafarta masa amma ya dawo da tilin nauyi da haƙƙuƙuwa na mutane a kansa hajjinsa zai zamanto akwai tasgaro a cikin wannan aikin hajji saboda haka mutum ya nemi gafara mutum ya nemi afuwa mutum ya zamanto ya sauke nauye-nauye da suke kansa idan mutum ya cuci wani ne harka kuɗi ya zamanto ya biya wannan domin ubangiji subhanahu wata'ala yana fushi da a taba haƙƙi daga cikin haƙƙuƙuwan bayinsa kuma shi yasa baya yafewa har sai in mutumin ya yafe idan kuma an je ranar alkiyama to a wannan ranar kuma hata ya hata. babu yafewa sai dai a ɗauki ladan mutum ko kuma a jibgo wa mutum alhakin wancan wanda ya zamanto ya zalunta saboda haka kato lalayik muhimmi ne a cikin yanayin da mutum zai tafi aikin hajji sannan bayan nan sani kan cewa daga cikin abubuwa muhimmai da mutum yake wanda shirye-shirye ne wanda dan ya je ga Allah subhanahu wataala ya datar da shi ya ga abubuwan amfani a cikin wannan aikin hajji ya dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi alkawarin aljanna tabbata a kansa to a wannan lokacin kuma bayan wannan to za ga cewa mutum ubangiji subhanahu wataala ya nuna mar alamomin abubuwa da zai zamanto da su ne zai tinkari ubangiji subhanahu ta'ala, farko mutum zai zamanto yana da miƙati miƙatin nan za ga cewa inda za ka tsaya ne inda za ka tsaya ka ɗau harama sannan ka fara tafiya a wannan miƙatin ba abin da yake wa mutum sai dai kan cewa yanzu gashi dan fara tafiya shin za a karɓe ni ko ba za a karɓe ni ba jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al husayn ibn ali ibn abi ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib jika manzon Allah sallallahu alaihi sallama zainul abidin shi yasa lokacin da ya yayi ce ya zo miƙati da dau ɗau haramar tafiya aikin hajji idan yace ce labbaik Allahumma wanda ce kalmar farko da za ka faɗa ka zamanto niyyar aikin hajji labbaik Allahumma hijjatan labbaik Allahumma hijjatan o umratan ko labbaika Allahumma hijjatan umratan abinda mutum yayi niyya shine zai ce Allah na amsa maka na yi maka biyayya akan cewa gashi nan na amsa na taho zuwa gare ka idan ya faɗi wannan kalmar sai a ga cewa ya faɗi ya sume a wannan lokacin sai ya ɗau lokaci sannan ya ƙara farfaɗuwa ya ƙara faɗa ya faɗi ya suma sai ake tambayarsa ya kai jikar manzon Allah sallallahu alaihi sallam me ke samun ka ne da ka ambaci wannan kalmar sai mu ga ka fadi sai ya ce ina jin tsoron cewa lokacin da nace ce labbaika Allah na amsa maka gani nan karɓe ni ubangiji ya ce ban amsa maka ba kuma ban karɓe ka ba to wannan kadai tashin hankalin cewa ban sani ba ina daga cikin wanda ya zamanto kuɗin da na taho da su na biya aikin hajjin kuɗin halal ne tsantsa wanda ubangiji zai karba ko kuma kuɗi ne wanda idan mutum ya ce labbaika Allahumma ubangiji zai ce mar la labbaika wala to wanda kuma girma al'amarin ya kai ko kuma akwai zalunci wanda aka zalunta wani mutum da aka zalunta wanda addu'arsa ta sa ya zamanto ya sa wa mutum hijabi da shamaki tsakaninsa da ubangiji wanda idan ya ce ubangiji allah na amsa ga na taho zuwa gare ka ubangiji ya ce bana bukatar ka bana so ya zamanto ka kusa da ni domin ka cutar da wani daga cikin bayina ubangiji kuma ya faɗa a cikin hadisi kudsi yake cewa mana adali waliyan zan tuho bil harbi wanda ya cutar min da wani na wanda yake makusanci na to ni kuma na shelanta yaki da shi ta yaya mutum yake zaton cewa idan ya ce labbaik Allahumma Allah to gani nan na taho ka karɓe ni ubangiji kuma ya ce to kenan duk da kai abokin gaba ne ga wanda yake waliyina wanda na shi kakkai gaba da shi kuma yanzu in karɓe ka ubangiji zai ce masa la labbaika wala sa'adik ban karbe ka ba kuma bana karbar amsawarka ko ban amsa maka ba to wannan abin yake tada hankalin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ya bayin Allah mutum yayin da zai tafi aikin hajji ya duba kuɗin da zai tafi aikin hajjin nan da shi domin duk kai ka wanda zai yi idan ya zamanto kuɗin haram ne sai ya zamanto kamar mutum ne ya zamanto lokacin da ya zamanto yake yin wanka da ruwa wanda da abin da yake najasa ko bawali ko wani abu makamancin da haka gwargwadon yanda yake wanka da wannan ruwan ko kuma wannan bawalin gwargwadon yanda najasa take karuwa a jikinsa saboda haka mutum ya duba kuɗinsa mutum ya duba kuma alakarsa da bayan Allah wanda ko ya zamanto akwai sabani na cutarwa tsakanin su ya sauke wannan nauyin gudun cewa kar mutum ya ce labbaik Allahumma Allah kuma yana yana ce mar labbaika wala sa'daik irin wannan yanayi ubangiji subhanahu wataala yana yana faruwa har a ranar alkiyama wanda wani zai je wato zai zamanto a lokacin da mutum zai je ko ya je madina ko yana tunanin cewa gashi nan shi musulmi ne kuma yana ganin karbabbe ne a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi ingantacce yace ranar alkiyama da a nuno min waɗansu jama'ata mutane na ne na san su ya ce sai na zo na ce ku taho ku taho zuwa alkautara ku sha sai ga an wabce su an yi bangaren hagu da su manufa bangaren nama sai in ce wa mala'iku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummati ummati wannan fa cikin jama'a ta ne sai mala'iku su ce innaka la tadri ma ahdathu ma ba'dak baka san abin da suka yi bayan ka ba saboda haka wannan ba sa tare da kai manzon Allah ya dube su ya ce fasuhukan fasuhukan ku yi nesa da ni ku yi nesa da ni ku yi nesa da ni to ubangiji subhanahu wataala zai faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa ya kai bawan Allah ya zamanto ka abin da zai zamanto baka shiga cikin ɗaya daga cikin waɗannan rukunan wanda manzon Allah zai faɗa a kanka ko kuma ubangiji zai faɗa a kanka ba domin wannan yana da muhimmanci mutum ya je neman ƙara kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala sai zamanto kuma ya ƙara nisa a cikin irin waɗannan wanda ubangiji subhanahu wataala bai datar da su ba shi yasa a makka din wanda ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adhabin alim wanda yi nufi ma ba wai ya aikata ba niyya a cikin zuciya kan cewa zai aikata wani abu wanda yake na kaucewa hanya ubangiji ya ce zan ɗanɗana mar azaba mai radadi, to amma sai ya ga mutum daga nan ya ɗebi abin da ba daidai ba ya tafi da shi kuma yana tunanin wai Allah subhanahu wataala ya karɓa aikin hajjinsa ko kuma bayan ya sayar da abin barnar da ya sayar kuma yana tunanin cewa barin je yi dawafi bakwai sau bakwai shikenan koma me Allah ya sauke Allah subhanahu wataala ba haka yake hukuncinsa ba a wannan tashi da aka yi na wannan alhazan sai gashi an samu waɗansu wanda wanda wani wanda baya jin tsoron Allah ya sanya wa waɗansu cewa a saman gashi nan kamar wani abu ne ganye amma a ƙasashe koken ne kuma waɗannan sunansu in ya zamanto sun kalmar shahada sai dai a ce Allah ya ji kansu domin ba da dadewa ma Saudiya sun kashe mutum biyu daga ciki mata ne wanda suka haɗiya haɗiya suka yi na koken din wanda suna tunanin cewa ba za a iya ba kuma Allah ya sa aka kama su domin waɗannan sun tafi su yaɗa barna ne a ƙasa mai tsarki saboda haka mutum ya kiyayi wannan akwai kuma waɗanda waɗansu wato fanɗararru gurɓatattu lalatattu daga cikin waɗanda suke aiki da shaidanu suke ba su lakani kan cewa ana kallon ka'aba ba a aikata wannan wato fahishar ko fahishar zina ko fahishar mutanen annabi lot ana kallon ka'aba a cikin ɗaya daga cikin hotel hotel ɗin nan wanda mutum yana hango ka'aba ake aiwatar da irin waɗannan to waɗannan mutum yana tunanin cewa ubangiji subhanahu wataala ya manta ko kuma bai sani ba a'a inna rabbaka labil mirsad Allah na madakata lokacin da Ubangiji subhanahu wataala zai danka inna akhdahu alimun shadid dankar Ubangiji subhanahu ta'ala mai radadi ne danka idan ya zamanto yayi wannan dankar danka zai yi mai radadi kuma mai azaba mai girman gaske saboda haka ya bayan Allah mu kiyayi abin da zai zamanto mu da hankali koya dalilin da yasa aka ce kar a yi musu kenan saboda musu kar ya ja ka ka ji cewa ma ka tunzura kana neman kai fada ko kai to kayi wani abu saboda haka musu ubangiji subhanahu wata'ala ya ce faman farada fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wanda duk ya zamanto ba jidal saboda wannan musu ma ba shi da amfani a wannan aikin hajji amma duba yanayin yadda muke mukan yi waso so idan an zo abinci idan karɓar abinci kai da ka biya miliyan biyar ya bawan Allah ko aka biya maka kuma kana da ɗan guzurinka wanda zai ishe ka amma ba za ka iya ba za ka iya yin azumi wai sai ga mutum ya zage da girmansa wai kuma yana waso so abincin da in ya tsaya zai samu ba lallai sai ya yi waso so ba zai ga an yi a wajen hawa sama ko sauka ƙasa sai ga mutum yana kokawa da mutane ai mun riga su zuwa mu wallahi ba za a yi mana ko kuma irin gadara ta ɗan Najeriya sai ya zamanto ya ce shi ba zai jira ba shi kawai bai saba da waɗannan abubuwan ba alhalin yana ganin al'ummu da yawa mutum zai ga ya tsaya na gaba ya wuce haka har su wuce salin alin cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da ban ƙaye da sha'awa amma sai ya zamanto ya ce wai shi baya jira akwai wanda ya zamanto ya kai ɗan Najeriya jira ko wanda yake dan Najeriya jira tuntuni tun da ya zamanto yake rayuwarsa jira yake ya zamanto ya samu ruwa ba daukewa har yanzu jira yake har yanzu jira yake ya samu wuta ba a dauke wuta har yanzu jira yake shine wanda ko motar hawa wanda zai zamanto zai tafi inda zai tafi a kasashe da yawa sai dai motar ta jira ka amma anan jira yake har yanzu yana jiran layin gidan mai wanda duk waɗancan 'yan waɗancan ƙasashen sun wuce wannan matakin amma shi ne zai buɗi baki ya ce musu shi bai saba jira ba ya bayan allah mu kula mu zamanto masu tarbiyya da ladabi yayin da muka zamanto mun sauka a irin waɗannan ƙasashe mu zamanto mun nuna tarbiyya kan tarbiyyar nan cewa mu al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba mu bambanta da sauran al'ummu ba ba wai jin kai da cewa mutum ya isa ba wannan ba zai kai mutum ko ina ba Allah subhanahu ta'ala ya sanya waɗanda za su yi aikin hajji su yi hajji makabuliya karɓaɓɓen hajji wanda ubangiji subhanahu wataala zai yarda da su su dawo an yafe musu zunubansu waɗanda kuma ba su samu dama ba Allah ya hore musu Allah ya yassare musu Allah subhanahu wataala ya kaddara cewa aikin hajji da za a yi na gaba suna daga cikin waɗanda za su amsa kira kuma ya zamanto sun halarci wannan ɗaki mai alfarma sun ziyarci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك فارحمهم اللهم إنهم ضعفاء فقوهم اللهم إن العدو إن الأعداء قد تكالبوا عليهم اللهم فعليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم زلزل الأرض تحت أعدائهم اللهم زلزل الأرض تحت أعدائهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم يا من هو على كل شيء قدير انصرهم نصرا معزرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم اللهم قو شوكة مقاتليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في السودان ألف بين قلوبهم اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأكثروا من الصلاة والتسليم على النبي المختار الحادي الشفيع المحبوب محمد بن عبد الله في هذا اليوم الأغر فإن النبي صلى الله عليه وسلم